saboda duk abin da ya faɗo cikin auren za ka kalli manufa za ka kalli manufar ka ta wannan auren to zai sai sai ta wannan al'amari mai magana akan asalin aure ta kula? asalin auren angon farko annabi adam angon farko annabi adam amarya farko na na hawa wuce ubangiji ya halici adam ranar juma'a ranar juma'a aka halicci adam bayan an halicci annabi adam ranar juma'a ranar litinin aka halicci hawa'u an halicci hawa'u ne daga haƙarƙarin adamu na hagu shi yasa annabi yake faɗa yake cewa mata a lallaɓa mata in ji manzon Allah saboda mata a karkace suke an yi su ne da ƙashi na hagu kuma karkatacce in ka ce sai mace ta miƙe to karyewa za ta yi karyewa za ta lallaba su ake sai a rabu lafiya lallaba su ake sai a rabu lafiya saboda mace a ɗabi'ar ta duka ba a burge mace mace tana burge kanta ne ita duk macen duniya tana burge kanta ne ma'ana tana burge kanta abin da ya burge ta kawai shi ya burge ta duk abin da ba ita ba ba shi ba to sai ta karɓe shi laluratan ko mahabbatan ta karɓe shi don soyayya ko don lalura ba dan shi ne tsarin zuciyarta ba duwa wanda ya san mace ya san wannan ita ma macen ta san wannan ina fatan an gane saboda in ka ce za ka matsa to matsala za a yi ta samu su ma haka Allah ya halice su duk duniya a wannan zamanin mutum ɗaya ne Allah ya ɗaura akan mace take mai biyayya ta yankan shakku biyayya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya ce haka za ta kuma kowace biyan mace mutum ɗaya ne shine mai ɗaukar hoto mai ɗaukar hoto mai ɗaukar hoto in ya ce karkace nan sai ka ta karkace in ya ce ɗan gyara sai ta gyara haka za ki eh haka zan ɗan gyara nan kaɗan haka za yanda ya ce haka za ta yi ba sa ba amma allan da ya yi mace ma baya burge ta haka yake duba da idan ka kalli tarin daraja da girma irin nasu Allah ya ba mace gashin ido mai kyau ta ce Allah dan kaɗan ne bai burge ni ba sai ta sa a yi lashin Allah ya mata girar ta cikakkiya mai kyau ta ce Allah zan yi girar wannan za ta bata mun bar in shede Allah ya bata idan ta mai kyau ta ce Allah idan mage na birge ni bari in dan sa bulu bulu haka ta sa kwayar gido an yi ta siririya ta sha sha ka fashe ta yi giba an yi ta lukuta ta sha man silimin tarami an yi ta baka ta je ta hada man bleaching ta yi fari an yi ta da gashi daidai misali ta je ta yi attaching ta kara an yi ta yan gajeriya ta sa katon takalmi sai ta yi tsayi an yi wuta katuwa doguwa ta sa takalmi plate wai kan ta yi tsayi to don haka kai iyayen da Allah ba haka suke ba ba haka suke ba to don haka ita mace kawai kai iyayen ka kabar wa Allah shi yasa annabi alaihi salatu wasalam ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ka daina tashi tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abu guda hudu li jamaniha dan kenta kaga kyakkyawa zan kabe ɗiya mal hancin nan dagos ga gashin nan daidai misali malam aure aure in ji annabi ana auren mace dan kenta sannan ana auren mace dan kuɗinta in ka ganta attajira attajira irin wadda mijin nan nata ya rasu ya bar mata kuɗi ko gidansu a karba manyan kuɗaɗe gado tana da ƴancin canji an da je ka lallaba ka aure ta ba komai in ji manzon Allah sannan ana auren mace dan danginta yan dangi ce a gidan sharkuwa ne a sai na aura je ka aura dan wannan sannan ana auren mace ne libini a dan addininta sai annabi ya zaba maka ma abociyar addini annabi ya ce fasbir bi zati din tarbace da aka malamai anan suka tsaya idan aka yi sharhin wannan maganar iya tarba ce da kaɗai wallahi za a yi mujalladi sama da mujalladi dubu ba a cika neman da bai ke nufi a nan wurin ba in kika aure ma abocin addini bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba mana irin matan da zama aura hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju waludal waduda in za ku yi aure ku auri mataye masu haihuwa kuma gwanayen iya soyayya kakka aure ba gidajiya wacce ban ta iya soyayya ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ana son mace ta iya soyayya eh, in mace ta iya soyayya to lahiya da komai daidai ai aure ba soyayya wani abu ne daban ba aure ba sai na abu zarul gifari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana abin da ya faru ya faru suka rabu da matarsa sai matar ta auri wani attajiri wani mai kuɗi sai ya raba raƙuma ya bata ya raba gonaki ya bata ya raba shanu ya bata duk dukiyarsa ya raba ya bata raba da aka tambaye ta kai fa hariki fi dari zaujiki ya kike a gidan mijinki ya jin daɗin ki wanda kin aure mai kuɗi sai ta ce wallahi rabin kofin ruwan gidan abibarin ya fi mu wancan dukiya da aka tambaye ta me yasa ta ce la'anna fi baitihi mahabbatu a gidansa akwai soyayya mana in ka samu soyayya ko baka zo da abinci ba lahiya za a zauna ana son mace ta iya soyayya wannan soyayyar ba irin wacce kuke kalla ba ba irin wacce kuke ji ba ba irin wacce kuke arowa wacce ba taku ba addinin musulunci ya koya ku soyayyar da anan ake narkewa anan ake mallake miji a kwace shi a nannade shi a saka a cikin jaka addini ya koya sai ku aje na addini ku je ku aro wacce kuna yi ana zagin ku kuma ana dukan ku ko ba haka bane na farko misali za ka samu mace a wannan zamani musamman a irin wannan lokacin ba ma ta iya tashin miji daga bacci ba musamman lokacin sanyi kaji ana wai ai nauyin bacci ne da shi da sanyin nan ta ɗibi ruwan sanyi ta yi hawa Allah wai ya tashi asuba ta yi wallahi wani da zagi zai taso in yana son ki da yawa ne zai ce ki kake kare ni girma ko ba haka bane ko ka gota ta ta samu gefen gado tana duka wani wani tashi asuba gaya miki so ake mace ta riga mai gidan ta tashi daga bacci shi sa dan cajin din nan dan karatun littafin nan dan kallon nan a bari karfe goma a ce a kwanta mace kenan jirki bacci ana so ki riga mijin ki tashi daga bacci saboda dukkan mace munin ta yana bayyana ita na bacci shi kuma namiji tun munin sa kansa yana bayyana in yana bacci haka Allah ya tsara abu musamman in bata yi kitso ba daga gashin a can ribas a can kafar a can sai ana tattaro abubuwa ta yi bacci shi yasa annabi ya ce in za ku kwanta bacci ku kashe fitilar ɗakin ku ji manzon Allah dan alfawa mata a mata fara ma annabi kai ai karamci sai manzon Allah annabi ya ce ku kashe fitilar ɗakin in za ku yi bacci kaga mudin matar ka to ana son mace ta dinga riga mijinta tashi daga bacci in kika riga shi tashi daga bacci sai ki je ki fara kintsa kanki ki gyara ko ba ki kwalliya da yawa ba in nut of up din nan ya kaɗan ki je ki ɗan lipstick din nan ki shafa ki ɗan kinsa ki gyara kanki ki dawo ki zauna a gefen gadonki bayan kin dumama mishi ruwa idan lokacin sanyi ne a buta kin kai mishi bakin toilet kin aji ko a cikin toilet din kin fito ki zo ki zauna gefen gadonki sai ki kura mai ido tsawon minti uku kina kallon sa ba kallo kawai zaki ba kina kallon shi kina yawa ubangiji ga shi nan mijina ne da safa ya fita ya je ya gaci Allah ka tsare mai shi ka kare mai shi ka sada shi da halaliya saboda wannan lokacin lokaci ne na karɓar addu'a addu'a ki ba ta da shamin a tsakanin ki da shi kuma bai san kine mai ba yana bacci kine mishi wannan addu'a Allah ka tsare shi daga kaza Allah ka tsare shi daga kaza kina wannan din nauyin baccinsa duk nauyin baccinsa sai ki sami hannunki na dama hannunki na dama wannan wannan yan yatsu guda biyu da wannan da wannan sai ki sami babban dan yatsan shi na kafa na hagu babban dan yatsan shi na kafa na hagu sai kina dan taba shi a hankali a hankali za ki ga yana bude ido kaɗan yana rufewa wallahi zata zai hurin in ya zai tashi a hankali yana buɗe ido ba kawai kallon shi zaki ba watsa masa murmushi yi mishi murmushi mai kashe zuciya zai magana ki ɗauki hannunki wannan na dama ki ɗaura akan bakin shi ki hana shi magana sai ki ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana sai ki ji ya karasa da wa ilaihi bashir ina fatan kun gane soyayya ake so a gidan aure soyayya daga nan ya isa daga nan ba wai kawai tashi ka je kai alwala ba a'a akwai ɗan wata hira da ake kafin a tashi akwai ɗan wata hira hajiya mai shiru kai kinga kinga akwai wata yan hira da ake na ka tashi wallahi ya bacci ko ka yi mafarki na ne eh, wallahi kuma bakar ya yake amma saboda soyayya ta ratsa shi bai isa ce bai yi ba tom za ka bani labari yanzu dai mu je a yi sallah je kai alwala kuna kyala mazajen ku suna tafiya a'a raka shi ake raka shi har bakin toilet da ko butar ki ku sake bashi kar ki bashi kerere saboda namiji aluja ne kankantar sai na ji da girma yana son girma sami mishi ba komai hajiya ba shi kotan zai ji wani daɗi ya alwala ku zo ku yi an wuce wurin wannan kenan daga ɗaya ɓangaren mata a wannan zamanin za ka same su ba su da wayo a haka kamar wayayyu kamar wayayyu amma wallahi a duhun duhun duhun duhun suke ƙara ma annabi sai ka ga mace za ta kawo mace abinci wai an je an haɗo faranti an ɗauro tuwo an ɗauro miya an ɗauro kofi ruwa an ɗauro ruwan gaba ɗaya an yi zuwa ɗaya an ɗauko faranti daga kicin an kawo hajiya ya gaya miki haka ake ba ya gaya miki ai ba haka ake yi na farko kuma maza kuna da laifi kafin namiji ya koma gida annabi ya ce ka sanar da matarka za ka dawo kafin ka dawo in ji manzan saboda amfanin hakan yana da yawa ban da lokacin lissafo shi amfanin din ka sanar da matarka kafin ka dawo din yana da yawa amma daga ciki akwai za ta kinsa za ta kinsa ka kira matarka ka ce gani nan kai kalar sunan da kake gaya mata ba wai zainab gani nan zan dawo zainab haba a kar makallawa eh a yi samu suna ba na turawa ba kuma na larabawa ya fi daɗi hmm? halwaci ya ne ina hanya zan dawo yau kafin ka dawo ta kinsa kafin ka dawo ta kinsa ke kuma a wannan lokaci kina da special dress sunan shi sunan wannan shigar welcome welcome kina da wasu kaya wanda kika ajiye sunan su oyoyo sanni da zuwa sunan kaya duk mace ana so tana da wannan duk mace ana so tana da wannan bayan mai gidanki ya dawo yana dawowa daman cinikin dumama ruwa a flas yana flas kina jiran shi bayan ya dawo kin cire mishi takalmi kuna barin maza wai su dawo su dinga cire takalmansu yana dawowa turkusa zare mishi takalmin a kafan shi ko ba ku ba shi bane in kika zare takalmin sai ki shafa kafar da hannunki ki ce Allah ka tsare kafan nan da zuwa gurin alfasha Allah ka tsare ta da bibiyar mata cikin da Allah zai karba addu'a ki kuna tala mazajen ku ba addu'a ba dole mata su kwace su ba addu'ar mace a wajen miji ta karɓar biya ce kina taba kafar kina Allah ka kiyaye kafan nan daga bibiyar mata wallahi ko yayi niyyar zuwa sai Allah ya hana shi daga nan ki sa shi je wanka ma tsabi shi makilin wasu mazan zama ne ba shi da wai ba zai boye saboda yayi da safe ma tsabi shi wani yana gani a brush din zai ce to shi ke nan tunda kin matsa kawo amma gobe ni kiri ni fa so da ya ishe ya anji ya dai yanzu ba shi ya wanke bakin shi bayan ya wanke bakin shi kafin ya fito daga wanka kafin ya fito daga wanka idan akwai inda baya iya cudawa ma a bayan shi je ki cuda shi. ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka dana da maimuna yana wanka dana na aisha Allah ya kara musu yadda sannan ku da zuwa